dari hudu da ranar takwas ga watan uku dubu biyu da ashirin da shidda, lokaci a zahar sha biyu da minti ashirin da hudu la'asar karfe hudu sauran minti ashirin da ɗaya magariba karfe shida da minti goma sha takwas isha'i karfe bakwai da minti ashirin da takwas gobe zai kara ya zama ashirin da tara insha Allah sai kuma karfe abin nan alfijir karfe biyar da minti goma shi ma zai rage minti ɗaya zuwa gobe ya zama karfe biyar da minti tara fitowar rana kuma karfe shida da minti goma sha tara sai kuma ya rage minti ɗaya kenan na yawa me za mu ce da alhamdulillah muna magana akan sadar da zumunci ko wato yana daga cikin wato ababai da suke da rauni a wannan yanayi da muke ciki a yanzu wato sadar da zumunci kuma yin sa ya zama saboda Allah ne yi zumunci kamar yadda muka yi magana a darasin da ya gabata wato babbansa shine silatul qaraba sadar da zumunci na dangi na makusanta na dangi na makusanta su sadarwansu yana da kyau ya zama da abu ba wai sadarwa kaɗai ba idan akwai hali in ba hali kar rashin halin a yi ya sa a daina sadar da zumuncin abin da ya sa da sadar da zumunci na bayarwa kuma ga dangi ya fi wato muhimmanci saboda kowane ɗan adam zai so a ce an ba shi abu musamman in yana da bukata to kuma wannan in ya zama makusanci ne gaga ya karfafa ya kara danƙon zumuncin da ke tsakaninku shi yasa lokacin da Abu Talha radiyallahu anhu da Allah ya saukar da faɗin salanta na lubin birra hatta fi mimma tuhibbun sai zai ce rasulallah Allah madaukaki ya saukar maka da wannan aya lan hata tun hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai ce abin da nafi so a cikin dukiya ta ya rasulallah wato shine wannan gonatawa tawa bairuha gona ce da ke kusa da wato masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam shi Abu Talha wato ya shirya wannan gonan akwai ruwa a ciki annabi alaihi salatu salam wani lokaci yana shiga ciki ya sha ruwan cikin yana shiga wannan gonar sai ya ce ya rasulallah na ba da wannan gonar saboda Allah ka baiwa wanda ka ga ya dace sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ce bakhin bakhin yace malun rabih dukiya ne mai yawa dukiya ne mai yawa sai ne bai ce alhafi a aqaribik ka sanya ta ga makusantanka danginka na kusa sai abu ya raba wa danginsa wannan gonar kaga anan ya sadar da zumunci kuma ya yi sadaka ba abin da ya rage a sadakansa daidai da ya yi wa wani a waje amma wannan sadakan ya karfafa dankon zumunci za su ji daɗi za su ga ƙimarsa da dai duk wani abin da dai wanda ka kyautata kake tsammanin zai yi wa wanda ya kyautata masa to wannan zai samu kaga yanke zumunci babu shi dai ya raskar mm. su ma za su raskar saboda wannan alkhairin da ba su taba mantawa ba to mu ma sai mu duba yayin da za mu taimaka in za ka taimaka wani don kuncinsa don kazansa ka duba a cikin familinka akwai wanda suke da irin wannan bukatar na in rashin lafiya ne ake neman magani a'a in neman jari ne ko neman abinci ne ko wani kunci ne mutum ya shiga yana so aje a yaye masa Tsawon ta fuskan shiga tsakani ne kowace irin mu'amala dai to yinta a cikin dangi a cikin makusanta ya fi alkhairi ya fi lada akan ka je kana yi a waje inda ba a sani ba ba hana ka yi na waje ba in za ka iya ka haɗa duka yadda kake a cikin gida aka kai wa na waje amma idan yi wa na waje zai sa a manta da dangi na gida to gara an rage na wajen an zo ana wa dangi na gida ɗin su dangi su masu taimaka maka ta hanya biyu hanya ɗaya idan har akwai wanda ya cancanta a taimaka masa yana cikin wani irin kunci na rayuwa a cikin dangi to da Allah idan sun ga cewa eh ɗaya daga cikin family yana da wani abu su sanar da shi tayu bai sani ba ne tayu bai sani ba ne wani ɗin ba zai faɗa ba ba za su faɗa ba shi kuma bai lura ba yana gani ana zuwa a gaisa a tafi zai zo ya tafi za su zo su tafi wasu mutanen mu suna da wani irin zuciya ni dai ba zan buɗe baki na in ce masa ina bukata ba to in kai din ba za ka faɗa ba to wani a cikin family da ya san halin da kake ciki na kuncin nan ya yi magana wane wane nan fa yana cikin damu ina ganin kamar baka sani ba me yake faruwa ai gashi yana da eh, wani bashi da ya ci yanzu ya kasa biya gashi jari ne ya karye masa ko yana da wani ciwo ne maganin yana da tsada gashi bai nemi maganin ba ga sunan da irin damuwoyi da ke damun al'ummarmu yau da gobe sai ka faɗa wannan shi wanda ya zai faɗa kamar ya yi ceto ne kuma shi wanda aka yi magana a kan shi idan ya ji tunda ba shi ne ya zo ya magana ba ba shi ya sa ba kare ce zai faɗa da wanda ya zo ya faɗa. shi kuma wanda aka gaya masa to da bai sani ba yanzu ya sani to da Allah ya motsa ya yi wani abu na shayarwa wannan gabar tasu wato hawaye wannan kenan abu ɗaya da ya kamata sauran dangi masu buƙatar su taimaka abu na biyu da wannan dangin za su taimaka kuma kada kuma mutum Allah ya sa ko yana da wani abu ko yana dan kasuwancinsa yana dan abin nan yana taimakawa da taro da kobo haka kuma kar a zubo a kan shi a zo a gajiyar da shi dan adam ne yana da kasawa Allah ne kaɗai wanda za ka roke shi ba zai fishi ba dan adam in roko ya yi yawa zai fishi to da Allah shi ɗin ma da ake ganin zai taimaka kamar yadda wanda bai sani ba ya kamata a sanar da shi to idan yana yin gurgurun ƙarfinsa da Allah kar a zubo a kan shi kowa in ya tashi sai kan shi wani zai ƙara aure wajen shi wani zai yi kaza wani zai canza tayan mota wani zai duk dai wani abu idan akwai yalwan da zai yi din shi in yayi sa ne amma kada a dinga zuba masa komai da komai din nan wannan zai sa ya gaji dan adam ne wani lokacin kuma ba za ku ji daɗi ba in yayi wata magana wannan zai zama dalilin na yanke zumunci wannan shine ta tazdad hubban kenan ko ahbib habibaka hunan ma asani yakuna baghiraka yawman ma ayi abun a hankali a hankali to sai a ga an jima ba a gaji ba hmm. yana ya san kuna da bukata ma ba ku yi magana ba wata zan iya tana kai wa'annan fa suna cikin nawa bari in je in ya je yayi in wani abun ma me yasa ba ku yi magana ba a ba komai ai halin yau sai Allah kaza kaza hmm. to kaga za a tafi ana lallabawa zumunci bai yanke ba ba a gaji da juna ba shi bai gaji da ku ba ku ba ku gaji da shi ba sai ku lallaba ku tafi amma kowa ya zubo wannan kudin makaranta na yaron sa ya kawo a kaiwa wani wani menene sa a kawo wani amma idan yayi yi tara family ya ce duk wanda yake da matsala ya kawo min wannan shi ya bude kofa ko kuma duk kudin makarantar yaran ku zan biya wannan shi ya bude kofa to haka duk wani abin da mutum ya ce shi zai yi wannan shi ya jawo kansa zai iya yi ne shi yasa ya ce a kawo masa amma idan ba wannan halin ba ka dinga lallabawa ta yadda za a tafi Eh, ana ya ce ana tsara ana duba bakin gatari ko shi dai wanda zai bada abu musamman a cikin dangi wato ya san cewa dalilin bayar waɗannan Allah zai wato rayar da dukiyarsa Allah zai wanzar da rayuwarsa kamar yadda wajen mun karanta hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam man haba yusaba lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi asri falyasir rahima duk wanda yake neman a yalwata masa arziki kuma a wadatar da shi ma'ana ta arziki a yalwata rayuwarsa rayuwarsa sai albarka to ya sadar da zumunci a ɗaya hadisi na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace man farahu an yumadda lahu fi umri wanda yake son a tsawaita rayuwarsa wa yuwassa lahu fi rizqi a yalwata masa arzikinsa wa yudfa anhu mitata su yana kuma fatan a kawar da mummunan cikawa daga gare shi to falyattaqillaha rahima ya ji tsoron Allah ya sadar da zumuncinsa kaga wannan ya samu mun samu kari a wannan riwaya da cewa wato yana son a yalwata masa arziki dama wancan mun ji shi amma wa yudfa anhu mitata su a kawar da mummunan cikawa daga gare shi mutum yana gudu to ya sadar da zumunci yau ba abin da muke so kamar mutum ya samu kyakkyawar cikawa saboda duniyar ta canza abubuwa sun rikice bikin tino suna nan sannan kuma sadar da zumunci dalili na shiga aljanna kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ce, ayyuhan nas afshu salam wa at ta'am wa al arham wasallu Laili, wannan su niyam ta jannata bi salam ya ce ya ku jama'a ku ya da sallama afshi salama ku ya da sallama ma'ana ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sahabbai don aiki da duk hadisin da annabi ya faɗa <clears throat> so ba su da yin ba su tashi yin abun ba amma don samun ladan abun za su tashi su je su shiga wasu sabai dalilin wannan hadisi suke shiga kasuwa kaga ba inda ne zaka samu jama'a da yawa kamar kasuwa to zai shiga kasuwa sai ya dinga assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum haka zai dinga sallama ya bi layi har ya fita kaga dai yaya da sallama wanda aka yi musu sallama kuma za su ansa wani kuma annabi ya ce ku ba da wani abu na taimako na gudunmawa na sadaka to wanda suke da shi za su bayar wanda ba su da shi ba sa cewa to ni ba da shi sai ga Allah ya bada sa'a ka zauna a'a wani zai je ya saro itace ba don yana bukatan kuɗin ba don ya zo ya bada sadaka wani zai je ya yi dafo don ya zo ya sadaka saboda haka Allah yana yaba musu wayanda suke alladina la yajuruna illa juhdahum wanda ba su samu ba sai kokarin su sai wahalar su wancan akwai ya bayar wannan babu ya je sana'a ya yi aiki ya yi dago abin da ya samu na zai ci to gani mana a gudunmuwa saboda haka ya da sallama ba karamin abu bane da kuma at'imu ta'am ciyar da abinci a ciyar da abinci iyalinka su ci su koshi su ne farko sannan makusata sannan al akrab shi ma kuma duk kamar yadda ka yada sallama haka abinci ma ka bayar kuma ka bayar don Allah baka jiran yabo baka jiran wata sakayya ma inna innama nuqimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna ciyar da ku ne saboda Allah ban ma neman sakayya a wajen ku ban ma neman ku gode mana cewa mun ciyar da ku mutum ya ciyar da abinci saboda Allah sai kaga Allah shi ma ya ciyar da shi subhanahu wa ta'ala abincin duniya da lahira wasilul arham ashahid ku sadar da zumunci yadda aka ce ku yada sallama ku ciyar da abinci haka ku sadar da zumunci asalin kalmar arham daga rahim ne rahim kuma aka ce shine wato mahaifa yadda mahaifa take da tausayi da ɗaukan abu to haka ake so mu zamanto duk al'umma ce guda muna tausayin junanmu kuma idan kana tunawa da rahim din mahaifa ce ta hada zaka ga cewa wato akwai tausayi akwai shakuwa kamar yadda annabi Musa alaihi salam da ya zo yi magana da dan uwansa Harun yace ya ibn umma la khudh bi lihiyati wala bi ra'si me ce ya ibn abi ba ko ya ahi ba ya kira umma saboda janibin jatuma an fi karkata wajen tausayi to ku sada da zumunci wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah cikin dare mutane suna bacci tadkhul in kuna yin haka tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci sallar dare ba sai cikin ramadan ba kullum mutum zai yi sallar dare wannan ba karamin lada ba ne a ɗabi'a ce ta magabata na kwarai kyakkyawar sadar da zumunci kuma muka ce shi ne mutum ya sadar da zumuncin wanda aka yanke masa almar'u kari zarahu qaribuhu da lahu ziyara laysa biwasil idan mutum ya zo maka ziyara yau kai kuma bayan kwana biyu ka je masa ziyara ba za a ce maka mai sadar da zumunci ba sai dai mai biyan bashin zumunci saboda zihi mukafa akai yadda aka yi maka kai ma kai haka wanda zai baka wani kuɗi ka tashi damuwa ko biki ko wani abu ya baka kuɗi shi ma da ya tashi sai ka bashi kuɗi mukafi kenan ba wai ba lada ba amma dai kuna sakayyan abin da aka yi muku ne amma wanda yake mai sadar da zumunci na gaskiya shine mutumin da aka yanke masa zumunci zai bayar zai zai sadar idan bikinka ya zo bai baka ba in nashi ya zo ka je ka bashi ta yi lokacin da nakan ya tashi ba da shi da yana da shi da ya baka ta yi lokacin da eh, ya tashi shi ko baya gari ko kuma ya manta wani ma ya ɗauka ya baka ashe wani ya baiwa wanda lokacin naku kusa ne sai ya sake kai baka yi magana ba shi kuma bai sani ba saboda haka kada ka zargi mutum don bai baka ba idan rabonka ne Allah zai sa shi ya baka in baka ka samu ba to ba rabonka bane kuma ga hadisin Abdullahi bin amur radiyallahu anhuma wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ce laysa alwasil bil mukafa bai wanda yake mai mukafa bai zama mai sadar da zumunci ba wanda sai an sadar masa zai sadar sai ce walakin alwasil alladhi idha quti'a arrahimuhu wa salaha wanda idan aka yanke zumuncin sa zai riskar wannan shine mai sadar da zumunci hakan nan wani mutum ya zo kamar yadda abu hurairah ya rawaito a ruwayar imam muslim wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullah inna li qaraba ni ina da makusanta dangi asiluhum wa yaqta'unani ina sadar musu da zumunci amma su suna yanke min wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya ina kyautata musu suna na min wa ahlumu alaihim wa yajhalun alayya ni ina musu hakuri su suna jahilta na suna faɗin maganganun da su dace a kaina ba annabi alaihi salatu wa salam da ya ji haka ya ce in kunta kama kult fa mata tasifuhumul mal in yadda ka faɗa ne kamar kana zuba musu toka ne mai zafi wato suna cikin su suna cikin kuna kai kana cikin lada wala ya zalo ma aka min Allah zahir ba zai gushe ba kana da mai taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan zahir din mai taimako din alaihim akan su ne ma dumta ala dhalik mataka haka kake ka zo su kar su je in bikin ka ya tashi kai musu magana ba su zo ba karka damu in suna su ya tashi ka je hmm. in dangi ne ko ba su gayyace ka ba ka je eh in ba dangi ba ne na nesa wannan in ka ga dama ka je in ka ga dama ka je hmm. amma in dangi ne ko ba su gayyace ka ba ka je za su ji kunya eh, karka yi wannan abin nan karin magana da ake fada wa a hausa akwai ban sani ba na cewa idan ka je auren da ba a gayyace ka ba in ka fasa ta kwariya za ka biya da wasu man zane wale nim kuma rumbumi kuma har rumbumi to ko ba su gayyace ka ba ka je shi ne yake da kyawu imamu Nawawi rahimahullah yana fassara wannan hadisin yana cewa ya'ani ka annama tuti'imuhum ramad al-har kamar kana ciyar da su toka toka ko mai sanyi ne ya yake balle kuma toka mai zafi kana ciyar da su kaga babu daɗi to wato zunubi yana isa gare su su da suka yanke zunubi na isa gare su sai kana sadarwa kana kyautata musu suna na maka kana hakuri suna jahiltanka duk wannan kana da taimako a wajen Allah wannan hadisin wato kamar ta'aziyya ne ko jajantawa ne da irin mutanen da suke da dangi makusanta da ba su da ɗabi'a mai kyawu ba abin da suka sani sai musguna wa mutane musamman an zo an sa wasu mutane misali ku famili ne guda yan uwa ne shaƙiƙai hmm. uwa ɗaya uba ɗaya sai kaga kuna da mata sai kaga matan ku na su zama fitinan da za su raba famili ne dole a yi hankali wata mata ce ta zama za ta zama fitina a cikin family hmm. ita fa auro ta aka aka kawo su wayannan fa ciki ɗaya suka fita amma wannan ta kai kai ka kawo ai kai kawo ai nan sai kaga an shiga tsakanin ɗa da uwa ko an shiga tsakanin ƴan uwa kai maza ko ƴan uwa maza da mata ita matan nan za ta shiga ta yi kai kawo gulma a shirya ƙaryar da babu ko a tsangwami magana mutum zai zo ya zungure ka kai cikin ka empty ne kana zaune za a zo a maka maganan wani wani nan ya yi kaza ya yi kaza ashe kai ma ya taɓa maka wani abu wanda kai a lokacin ka ɗauki wani abu ba amma cewa da aka yi wani yayi wani yi na ƙaryan nan zai sa kai maka tuno na gaskiyan da aka yi maka to ashe ni ma ya taɓa min kaza to fa wannan da suka kawo ba shi za a duba ba na kan da ka faɗa yanzu shi za a ɗauka ji a ce ai wani ma yaje ya gaji da kai don kai masa kaza lokacin rana sayo kai ba ka sani ba ko ka manta to kaga zai zama dalilin na raba family su dole mu yi hattara waɗanda suke kai kawo na yanke zumunci to wallahi su shiga taitayinsu ko Allah ya maganin su ko a nan duniya ko a lahira Allah idan ya ce kar kai kaza in ka yi ka jira sakamako a kowane lokaci ba sai an yi maka alad ba za a zo a'a haka kawai Allah zai dora maka akwai wanda Allah yake dora masa a jikinsa akwai wanda Allah zai dora masa wato ah, a zuri'arsa hmm. wani na jikin wani zalunci da za a yi wani karya da za a kulla wani ko shirya da za a yi wa wani mutum ya ce Allah ya bi Kaduna" ko Allah ya isa wallahi sai mutum ya kai shekara talatin ko arba'in lafiyarsa kalau abu bai same shi ba sannan abun ya zo ya same shi hmm. kuma abun in ya zo saboda zalunci aka yi ba zai ji magani ba ka sha magani kamar ka kara ciwon hmm. ka je turai ka je ina duk wannan shirme saboda haka yadda Allah yake neman mu zamanto muna faɗi maganganu masu kyawu wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan ka gaya wa bayi na su faɗi magana mai kyawu to in za mu yi magana mu faɗi alkhairi a daina gulmace gulmace a daina kai kawo a daina tsangwama a daina faɗace faɗace idan magana mai daɗi mai kyawu bai kawo maka alkhairi ba bai gyara maka lamari ba faɗa da zagi da habaici da batanci ba zai gyara mu ba yau da yawa zumunci yana yankewa din akwai irin wannan gulmace gulmace wata za ta zo ta yi magana kuma duk wanda zai yi magana a whatsapp ya tura to fa ya wuce asiri don baka san waye kake turawa ba wannan da kake turawa shi ya dauke ka kamar yadda ka dauke shi ne idan za ka yi magana a waya ko a whatsapp musamman mata in za su yi magana misali wata tsakanin yan uwa ne tsakanin mata ne wani abu ya faru tsakaninta da surukuwarta ko tsakaninta da kanin mijinta ko kanwar mijinta sai ta dauki whatsapp ta bude ta yi voice hmm. tana maganan wa wata kawarta ke baki sani ba wata wannan kawar take munafuka ce tana miki hasada tana da fuska biyu sai ka dauki wannan ta dauki wannan maganan ta tura wa yar uwar mijin in akan yar uwar akai magana in akan uwarsu din akai magana sai a tura wa yar uwar mijin hmm. ita kuma in ta ji to mama aka gaya wa haka za a zo a kunna mama kin ji kina cewa wannan matar wane da kike cewa irki ce to ga yau abin da ta faɗa a kanki sai a zo a kunna sai mama ta ji to fa kiyama za ta tashi kenan mama za ta ce da dan to in ni ne na haife ka ka sake ta shi da matar shi zaman su lafiya me yasa saboda matar ta yi boye ta aika aika Boys din nan mutane suna shiga wani irin tarko ba su sani ba ba komai da za ka yi magana ka tura ba yau amana tsakanin mutane ya kan wani makiran ka zai yi a waya kawai ashe ya sa hansuri ko ya danna recording ba zai ce akwai wane ba a wajen sai mutum ya sake ya ta maganganu ashe mutum yana na a gabanka ko kuma a yi recording a kai masa ko a yi rikodin a yi maka barazana yau akwai hanyoyi da yawa yau wani rikodin ne an ɗauka ba wai za a kai wa wanda kai magana a kan shi din ba ne a kai din ne za a kawo za a ce to ka san cewa ka yi magana akan wani ko kan wacce a kunna maka gaji to yanzu ko ka ba mu wani abu kaza ko mu aika ana yi ko ba a yi to Allah shi kyauta

dabbas ta yi tambaya akan sun rabu da miji ban manta ba sun rabu da mijinta ta zo tana zaune sai aka zo aka yi mata aure ko ba tare da yaddanta ba Ba aka ce an yi aure sai dai ta tafi wannan aure bai yi ba ba aure ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam Yace ba za a aurar da bazawara ba sai ta bada umarni hatta tusta'mar hmm. sai an nemi umarnin ta kafin aurar da ita in yarinya ce budurwa wanda kuma budurwan ma wanda za ta yadda da abin da mahaifinta ya yi hmm. shine uba zai iya zaba mata miji na gari ya aurar da ita hmm. in ta yadda yayi amma ko ita budurwan idan ta aka zo aka ce mata ga miji aka kawo mata ta ce ba ta so ba daidai bane uba ya tilasta ta saboda barnan da yake faruwa akan haka mm. mun yi magana a baya mm. balle kuma mace ce zaura ta taba zama a gidan miji saboda haka a kyale ta ita ta zabi wanda take so amma tilasta ta ya wuri wannan auren bai yi ba na'am alhamdulillah malam kafin wadda akwai tambaya da ni ko kuma karanta malam eh, cikinsu ah, malam wannan mutum mana cewa shi baya yana jima amma baya najeriya yana kamar yana makaranta na kasan waje ba ka tambaya sai ce kan cewa malam kuma na fito cewa malam ne hukuncin wanda wanda ya ci abincin da aka dafa da naman alade amma ma ba alade ya ci ba naman ne da aka soya Ah, duda yadda aka basu wajen kwashe nama a lalin aka amfani wajen kwashe naman da shi kama wato dai ko dai a ce misali mai ne da ake soya nama sai aka zuba naman alade mm. aka soya sai aka cire sai kuma aka zuba naman rago wanda aka yanka da bismillah aka soye ko kuma tukunya ne mm. wanda <laughs> akwai naman alade a ciki amma ana ganewa ko mm. wannan duka musulmi ya nisance su hatta hakoshi ko ƙwarya mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi amfani da ƙwarya ko akoshi wanda mushrikai suke amfani da shi mun karba za mu yi amfani da shi mu wanke saboda mai zai yiwu suna zuba giya zai yiwu suna zuba naman alade din ko wani abu wanda yake haramun mm. suna amfani da su da wannan don kaucewa wannan kar a hada su annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-halalu bayyin wal haramu bayyin bainahum umurun mushtabihat mm. halal a bayyane yake haram abu bayyane yake tsakanin su akwai wani abu wanda sun yi kama da juna mm. yana cewa to kuma yin takai shubahat fa qad istabra li dini wa irdi wa mawqafi waqa fi shubahat waqa fi haram wanda ya abka ma shubha ya abka ma haram tun da dai ana soya naman alade a wajen ko ana dafawa kuma da ludayi ɗaya ake amfani da wannan da wannan to ai ludayin da za a sa a ɗebi naman alade ai zai zo kama kitsen alade wa sai a zo a sa da zafin a cikin wannan mai zafin za a ɗiba ba zai narke ya shiga ciki to kaga ka taɓa abin da yake da yawan sa haramun ne kaɗan ɗinsa ma haramun wannan shine to malam idan aka samu gurin ya kwata ne an ana bambantawa ga inda ake yankan aladu an sani su daban ne ga inda ake yankan raguna ko tumakai ko awaki ko wane ne da yanka na musulunci hmm. suna nan wurin wannan yana samu a kasashen da irin kasashen turawa ko nuri wanda gwamnati tana ware wata majizara daya wurin yanka daya hmm. ba ta raba ba in a irin wannan ne ai su zan sun sani hmm. tunda a wajen akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba to za su ce wannan nama musulmi ne su suna da alci adalci ba kamar mu bane kamar zaman mu kamar zaman haushin juna kamar zaman kowa ya mutu ma ba, ba haka bane su su wanda ba musulmi ba wani addini yake yi ma idan suna sayar da naman alade ko naman eh, kare ko wani abu idan sun ka zo kai musulmi da suka ganga kana so a zuba maka din hmm. za su ce a'a wannan ba naku bane hmm. ga naku can eh? hmm. suna da wannan adalcin to amma eh, in har za a gane din mutum ya kiyaye abun amma idan ka je halin da halin bukata ne ga yunwa ba ka da abin da za ka ci sai wannan din wannan kuma alkur'ani ya fayyace mana amma in ba haka ba kar a zo kusa da shi sai eh, tambayar na gaba na mana ne hukuncin abincin niyyar da wanda da kasu da ya kam ya ba shi abincin niyya eh, wanda ya ba shi mabare ma addini New Year baya da abinci ai. duk wani abin da ake yi don kaza don kaza wannan in abin ba yanka bane abinci ne haka in kaga dama ka karba in an yanka ne don new year wannan ba za ka ci ba new year ai ba ba ita muke ba ta Allah ne za a yanka saboda Allah kul inna salati wa nusuki kuma wanda yanka kace ma baya da ma addini kaga ya kashe ne ba yanka bane <laughs> hmm. um, uh, malam sai na ƙarshe ya ce hukunci wanda malam ya da azumi kuma sai yi tunani ya kwanci yi tunani irin tunani tunani ta tunani ya tunani zurfi har ke da wani da fita masa jikin tunani bai ya kawo mani sai dai in maziyu ya yi bai san cewa maziyu ne ba maziyu uh, ya karya azumi a kaular sahih mm. sai dai ya yi zurfafa tunani ya zurfafa tunani yadda ka faɗa uh, wannan kaga ya ba mamaki haɗa da wani motsi motsi ma to kaga in har mani ya fito to lalle azumin sa ya kare amma in madiyu ne madiyu abu ne wanda yake zuwa ba baka ta hakumin sa ba hmm. kiyaye shi ba hmm. wani lokacin ma kawai kai tunanin abir ne ya wuce wani lokacin gashi nan dai kawai sai mutum ya gani in hmm. madiyu ne ya wanke inda ya taba ya wanke gabansa gaba daya ya ci gaba da ibadarsa azumin sa na insha Allah masu shirin Ramadan Mubarak ku na ba na ba ni kamar

ngala ya kuna ne kore ngala ta sangana dan saurara assalamu alaikum marhaba sai mun ki ya kasa kitan daga mun ki bana ina da tambaya ne ina zama a gaban ɗan babana to yaran da kullum sai suna zagi na suna hungori wai sun samu aiki ba ki haƙuri ke shi gaba da addu'a ke Allah ya baki wato naki kafin su su kore ki ki dinga addu'a ba komai ba komai na fahimce ki ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri na fahimce ki Allah ya muke mafita assalamu alaikum bismillah Amin. Barakallah amin jazakumullah da Na'am. Kaji? Garaji? Garaji malam. Kana ta na? Eh. Ka saki, kai magana hankali ba ma jin ta gaskiya. Kai magana hankali na? nuna da da farko azumi da masallaci da kuma da wani da wasu ila da mai guduri a kuma da mai tsarin da a mai gadon ta yi yi ni ne na baka numban kuma ya bata Uniform na police? A, na police, na police. Ok, ok. السلام عليكم السلام وعليكم السلام بسم الله عليكم السلام مرحبا yana ina tambaya ne hmm. sallar da ake yi tsakanin wata biyu da ake yi tsakanin manzarba da da asar kamar manzarba minti goma ana ya yi minti goma rana ta faɗi ko bata faɗi ba kina zuwa tambayinki a tambayinki saurara saurara malam tambayinki yake yawa rana ta faɗi ko bata faɗi ba lokacin rana ta faɗi allama biya magariba sauran minti goma raka'a biyu a'a idan kika ce magariba sauran minti goma abinda zamu fahimta wato magariba rana faduwar rana sauran minti goma nake fahimta amma har rana ta faɗi to lokacin sallah yayi saboda ba ake ce saura minti goma ba in kin ce saura minti goma kamar lokaci bai yi ba kenan na magariba eh, rana ba ta faɗi ba kenan eh, ranan ya faɗi ko kyaleta a kyaleta ah, kyaleta mu ba mu kuma hulanci sai da take ko kyaleta na'am mun ji shi nan. Hmm. Muhammad Nuruddin? Eh, Ta. Ah, Kiran saurara. To, tambaya na, hmm. Hmm. Bismillah. Bismillah.

大盘碌佢先得啦。 lokacin azumin ku daban ne? Eh, lokacin azumin mu daban daban ne, inda yake azumin ce ko sun wata. Wai eh, ba sa yi ba rana da suke yi ba. Hmm. Shi ne na, kuma na ina neman addu'a Allah ya buɗa kasuwanci. <laughs> To, mai tambaya akan zakar da kai mai gidanta yana wani gari, wato lokacin azumin su yakan bambanta, shi zai cire musu a lokacin da su shi sai yi sallah. To idan shi ne su mai gidan ne suke riga su yi sallah a kan namu, mai gida ya cire daidai ne, da ya halatta a cire kafin ranar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu. To amma idan har idi shi ne da kai. in bayan sallah ne mutum ya cire to kaga su bayan sallah ranar ba ma washe gari ne ma zai cire saboda haka ah, ba a so in kamar mutum ba da shi ne bai samu abin da zai cire ba ko ba da abin da zai cire sai washe gari ya samu wannan zai iya cirewa amma a haka kana da daman ka cire a bar shi shi ma ya cire kuma ku cire a inda kuke wannan shine sai mai cewa a sallar tarawihi ana yi a gefen hanya ko in ce kusa da masallaci gefe mm. ba sa sallar sai yan shekara ta kewayo wa'annan a yi musu nasiha ko su shiga masallaci su yi sallar tare da jama'a ko kuma su je wani wajen da babu masallaci su yi sallar su ba hana su su yi sallar su su riga masallaci ba amma wannan yana shawwasha wato mutane mm. sai mutane su garasa a ah, masu masallacin ne suke sallar kafin nan ko kuma wasu ne kuma ko ba haka din akwai rarraba kai ai bai kamata kuma a ga rarrabuwa tsakanin musulmai ba in sun yarda da su yi sallah a wajen to su shiga masallaci a yi sallah tare da su gurgurin yawan jama'a gurgurin yawan ladan mutane ina fatan ya fahimta sai mai cewa mahauci ne yana sayan kayan sata a kaurace masa in dai ya yarda da saninsa za a kawo masa kayan sata ya saya to ka kaurace masa ka samu wanda shi halaliyansa yake yi ko kuma bai sani ba kai abin da bai bayyana gare ka ba Allah ba zai kama ka ba amma idan ya bayyana cewa eh ga halinsa to ku kauce masa in ya ce me yasa ku yi masa bayani ko kuma zai yi kafin nan ma ku yi masa nasiha kafin ku kaurace masa cewa ga abin da kuke ji yana sayan kayan sata ko ya daina ko ku yanke masa mu'amala da shi duk da cewa ba a wani wajen ma ba a kubuta ba amma Allah ba zai kama mu cikin abin da ba mu sani ba sai mai cewa yaro a sunansa muhammad ne a sa masa nuruddin ko wani abu mm-hmm. eh wannan wato idan mutane ne suka san haka din ba laifi amma shi mutum kar ya zaba wa kansa ni taqiyuddin ne ni wane ne ne wannan tazkiyatun nafsi ne yabon kai ne kuma Allah ya ce mana wala tuzakku anfusakum wa alamu mani ittaqa kar mutum lakana wa kansa shi kaza na addini kaza ka a'a ka bari mutane su su sa an su sa wannan gare su na'am sai mai tambaya a kan cewa raka'a biyu da ake yi magariba saura minti goma da hmm. fari na tambaya na ce eh, bayan rana ta faɗi ake ko kafin rana ta faɗi sai ta ce rana ta faɗi to in har bayan rana ta faɗi ne tana cewa minti goma kafin sallah ina jin tana ganin wato lokacin da ake saurara bayan an kira sallah ana dan saurara saboda mutane su kinsa su zo sannan a tada ikama hmm. to shine take ga ana wannan raka'a biyu sai hmm. take cewa to ana raka'a biyu kafin magriba kafin minti goma kafin magriba to idan rana ta faɗi ya halatta mutum yayi nafila in an tabbatar rana ta faɗi misali ladani ya kira sallah an rana ta faɗi an zo masallaci sai mutum yayi tahiyatul masjid ba ko wannan ba zai tahiyatul masjid hmm. kuma ko ba masallaci kake ba mutum yana sallah a gidansa ne ko yana sallah a majalisi ne in har rana ta faɗi kafin imam ya zo a yi sahu sai mutum ya tashi yana filan saraka biyu wannan daidai ne annabi alaihi salatu wasalam ya kawo eh, ya faɗi hadisi imam mali ya kawo hadisi a cikin muwatta sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana uku yace sallu qabla al-maghrib liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ana uku yace ga wanda ya so kaga wanda ya so sai yayi wanda ba zai yi ba kuma ba magana a kan shi amma idan kafin rana ta faɗi da minti goma ne to wannan haramun ne don ba a so a yi sallah dab kafin rana ta faɗi sai dai mutum bai yi farilla ba ne sai ya tuna a lokacin wannan kuma ba zai jira ba wannan shi ne wannan kuma mai tambaya akan wankan janaba ta ji cewa an ce wankan janaba ba daidai wani mutum ya kwana bai yi wanka ba eh, kuma ko bai yi alwala ba haka ne bai kamata ba a ce mutum ya kwana bai taba ruwan komai ba duk da cewa wannan ba haramun ba ne. Hmm. amma janaba na jasa ce hadafi ne hmm. mutum ba zai wanka ba ya yi alwala alwala na rage nauyin hadafin. Hmm. Shi ne wata tambayar da nema kafin? to amma eh, ita wato abun gudu shine mutum in yi wankan janaban da wuri ya kwanta kuma can da baya in ya tashi wani abu zai sauka a jikinsa

sunna to wannan wacce take magana akan akwai yaran hmm. wafanta ne ko suna wasu abubuwa tare da ita hmm. suna goranta mata hmm. kuma suna cewa in sun samu masu aiki mai aiki za su kore ta kenan ba a ganin hurumin dangantaka da ke tsakaninta da mahaifinsu kuma kuma bayan wannan sun ɗauke ta kamar ma'aikaciya ce a gida yana har suna mata barazana da cewa in sun samu mai aiki za su kore ta to amma in ba shi mai gidan in bai sani ba ya sani in har yana raye don ya ɗau mataki na gyaran wannan abin da ake yi kuma uwar yaran nan ta ji tsoron Allah in ta san yaranta suna irin wannan abin da wannan yarinyar ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah kuma ta ji abin tsoron abin da zai samu ƴaƴanta don Allah bai so a gorantawa bayansa Allah yana fishi da gorantawa bayinsa. don kaga mutum kaskantacce ko yana kana a ganin ka shi kaskantacce ne ko bai da gata Allah bakin sa yayi halice shi ba don a walakanta sai dai jarrabawa ce Allah yake yi hmm. ya bar ku cikin wadata ya bar wasu cikin talauci hmm. ya gani su masu talaucin za su haƙura ne ku masu wadatan kuma za ku haƙura ne ku mu'amalance su yadda Allah ya shar'anta amma idan ba ku yi haka ba to Allah fa mai canjin zanana ne yadda yau kuke ganin ku ne da gata din wannan kuna ganin ta bata isa ba Allah zai kawo lokacin da ita ne za ta zama tana da gata Ku kuma gatan da kuke ganin na Allah ya janye in iyayen kuke takama da su Allah zai kashe su in kuɗi kuke takama Allah zai kwace ya bar ku kungon ya haɗa ku da mazaje masu gallaza muku ko ya haɗa ku da mazaje talakawa ku ne ma za ku ciyar da su kuma ba ku da abin da za ku ciyar da su a lokacin da ita da kuke wulakanta da nan ta samu yin hamshi haƙin miji mai alkhairi mai tausayi ya aure ta sai kuɗin ne kuna zuwa gaisuwa jiki a mace a san muku ɗan siga shakai kaɗai ko shinkafa shakai kaɗai ku kashe jiki ku tafi kaga yana faruwa abu ne mai sauki a wajen Allah saboda haka masu gori su daina gori ke kuma da ake goranta miki ki hakuri ki nemi lada wajen Allah ki addu'a Allah ya zaba miki abin da yafi alkhairi Allah ya toshe damuwar ki Allah ya gafarta mana ya ga wata ayyamu da maluma mu ku kafi mana alkhairi Allah ya biya mana dan uwa da basu da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya wannan da yace yana neman aure kuma Allah ya ba lafiya Allah ya nuna masa zuri'a sa kafin ya bar duniya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه للدين والدنيا والاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الحمد لله